يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ألا تشكي إيكوانسا يومنا رانر ashirin ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da talatin da bakwai da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar ashirin da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha shida da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami Sayyidul mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rama muna nan a cikin babi na bakwai babin fil yaqini wa tawakkul babin da yake magana akan sakankancewa da karuwar imani da tabbatarsa kuma dogaro da Allah a ƙarƙashin wannan babi yau za mu tashi akan hadisi na ƙarshe a babu kenan hadisi na goma sha ɗaya a cikin babu hadisi na tamanin da hudu wasu kuma nasu tamanin da biyar daga farkon littafin zuwa nan وعن Anas radiyallahu an. kuma an karɓo daga sahabin annabi anas allah ya yarda da shi ƙala ya ce kana akhawani ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wasu ‘yan uwan juna guda biyu sun kasance a lokacin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa kana ahaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin su biyun ya kasance yana zuwa wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wal akharu yahtarib ɗayan kuma yana tafiya sana'a neman kwabo da ɗari fashakal muhtarifu akhahu linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai shi mai fita sana'ar ya kawo kukan ɗan uwansa gurin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana ga cewar shi shi yake wahalar nemo abin da za a ci ɗan uwansa kuma ba shi da abin yi sai zuwa gurin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tare don sauraron abin da manzo yake faɗa yana ganin ɗan uwansa ya zama masa nauyi shi baya fita kamar yadda yake fita faƙala sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la'allaka turza kube mai yiwuwa ma saboda shi kai ɗin Allah yake azurta ka fitar da kake kasuwa ka samu ka dawo maya-maya har ya samu abin da zai ci daga abin da ka samu kai ne baka sani ba ta abin da kake samu da ciniki da tururuwa zuwa gurinka ko kuma da ka fita ka samu Allah yana baka ne saboda shi da ya doru a cikin wato abin da kake bashi shi da ya zamanto yana tare da kai ina karuwa da kai kuma abin da yake tahowa nema shi ne abin da aka halarci bayi domin sa sanin yadda zai bauta wa Allah da kuma ƙari al'umma da abin da ya sani na ilmi rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi bi isnadin sahihin da jerin mazaje ingantacce ala sharɗi muslim bisa sharɗin imam muslim ya hatarifu fassara abin da ake nufi da ya hatarifu ya tasibu abin nufi yana zuwa neman abin da zai ciye sha shine yahtarib din wa sababu kuma yana zama sanadi da sababi na wato ainihin samo abin da za a ci a sha wannan hadisi shine karatunmu na yau da za mu bibiya sahabin hadisi shine anas dan malik dan nadar ana masa alkunya da abu hamza ɗan ƙabilar khazraj ne cikin kabilun da ke garin madina manya-manya guda biyu aus da khazraj to shi ɗan ƙabilar khazraj ne allah ya masa matsayi na kasancewarsa hadi mai ɗawainiya da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa inda ya wahalta wa manzo yi masa hidima ya yi ɗawainiya da shi tsawon shekara goma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya masa addu'a ta Allah ya yawaita dukiyarsa ya yawaita ‘ya'yayensa ya tsawaita rayuwarsa ya kuma shigar da shi aljanna addu'ar manzo kuma a bakar ɓaci wannan sahabi ina ɗaya daga cikin sahabban da yake ba da kulawa da kiyayewa da sirrin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana ɗaya daga cikin sahabban da suka rawaici hadisan annabi masu ɗimbin yawa domin ya rawaici hadisai dubu biyu da ɗari shida da talatin ya zauna a garin basara a lokacin halifancin sayyidina umar inda a can allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta casa'in da uku da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kansa da rahama to shi ne yake cewa 'ƙala rasulullahi sallallahu eh, yake cewa kana akhawani ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wasu 'yan uwan juna sun kasance a lokacin manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a lokacin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ɗayan su ya kasance yana zuwa wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wal akharu yahtarib ɗayan kuma yana tafiya sana'a fa shakal muhtarifu akahu lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai ɗayan mai tafiya sana'a ya kai ƙara ya koka da ɗan uwansa ga annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi faƙawala sai annabi ya ce la'allaka turza ƙube mai yiwa ma saboda shi Allah yake azurta cewar waɗannan ‘yan uwa guda biyu da suka kasance a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam an ce mana ɗaya na zuwa ya tare gurin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma'ana zuwa gurin annabi da yake yi ma'ana yana lizimtar manzo yana na niƙasa yana kasancewa tare da shi a koda yaushe domin ya na abin da Allah ya masa na wahayi ya ƙaru da hukunce-hukuncen addinin Allah ya zama ya ilmanta da dokoki da shari'a ta addinin musulunci shine ma'anar zuwa ya tare gurin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake yi ma'ana ya tafiyar da rayuwarsa wajen neman ilimin addinin Allah ƙoƙarin ya san Allah ya ce annabi ya ce wannan ya zaɓa ya fifita fiye da duk wani abu da zai yi a rayuwarsa shi kuma ɗayan an ce mana yana fita sana'a to idan ka kalli wannan abu da suke yi waɗannan 'yan uwan juna guda biyu ina sanar da mu cewar kowane ɗayansu yana ribatar lokacinsa na rayuwa ɗaya yana ribatar lokacinsa na rayuwa da zuwa nemo abin da zai ci daga abin da ya ci har ya sanwa wani ɗaya kuma na zuwa nemo ilimin yadda zai bautar Allah kuma halayyar wanda yake da ilimin sanin Allah ya ce annabi ya ce bai iya ganin abin da ya saba wa haka bai ce wani abu kai ba kenan shi ma ina ƙoƙarin ilimin abin da zai wato ainihin kare kansa daga bautar Allah ta salanda. zai zama wanto bai yi daidai ba a ƙoƙari yake ya san yadda zai bauta wa Allah daidai da yadda Ubangiji ya bukata bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam mai irin wannan kuwa zai yi wuya baka ga wani yana karuwa da shi da wannan abin da ya sani ba saboda haka kowannensu yana cin ribar lokacinsa ta ƙoƙarin amfana kansa da amfanar da wani shi can yana ƙoƙarin samu abincin zuciya da tunani shine ilimin Allah ya ce annabi ya ce shi kuma yana ƙoƙarin nemo abincin gangar jiki wanda za a ci jiki ya gidu da shi shi wannan yana ƙaruwa da abin da ƙwaƙwalwa hankali zuciya suke buƙata kuma in ya sani zai sanar da mu don ƙa'idar ma ilimin addinin musulunci in ka sani ka sanar ne an fahimta ko saboda kaga ina ribatar lokacinsa da sanin abin da zai amfani kansa ya amfani waninsa kamar yadda ɗan uwansa yake kokarin neman abin da zai ci ya sha daga abin da ya samu ma wani ya samu tunda yana ciyar da dan uwansa yana taimaka masa to wannan sai yake sanar da mu cewa a tsari na korwa addinin musulunci ana buƙatar kowane ɗaya daga cikin 'ya'yan addinin musulunci ya zama yana ribatar lokacinsa a rayuwa wajen yin abin da zai amfani kansa ya amfani waninsa sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu cewa al'umma tana ci gaba ne ta haɓaka ta zama mai albarka idan ta damu da ilimi da sana'a idan al'umma mai ilimi ce kuma 'yan wannan al'umma tsaye suke wajen neman abin da za su ci su sha su rayu da shi to za ka tar da wannan al'ummar tana ci gaba irin yadda al'ummar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka zama a kan gaba yayin da ku aka ce al'umma ci ma zaune sun yawa a cikinta ‘yan ashanta ke a miƙe ƙafa ina ɓagas take mumura waɗanda ba su damu da ilimi ba makarantu ba malamai in ma da akwai ‘yan ashanta ke a miƙe ƙafa ne malaman tsiraru ne ‘yan tamore sun fi yawa ta wannan al'umma ba inda za ta rusasshiyar al'umma ce a baya mata kuka ce a bar a yi mata wato ainihin takaici ne saboda haka wannan hadisi na sanar da mu cewar waɗannan 'yan uwa da suka rayu a lokacin manzo sallallahu alaihi sallama, masu amfana kansu da amfanar da wani sun tsayu da abin da ya shafi ilimin sanin rayuwa abin da za a ci a sha da kuma ilimin sanin addini ne da za a sami yardar Allah subhanahu wata'ala kuma kowannen su yana amfana dan uwansa bayan haka wannan bayani ko wannan gaba ta wannan hadisi na sanar da mu cewa a da yaushe in ka za al'amari na ci gaba to waɗanda suke tsaye da shi a jajirce suke waɗanda suke tafiyar da shi da gudanar da shi tsayayyu ne shi wannan an gaya mana ya kasance ina limanta zuwa gurin annabi ba a sha ruwan tsuntsaye ke zuwan ba wancan kuma ya dimanci zuwa nemo abin da za a ci a sha ba wasare da yake ba saboda haka to sai da abin yi na abin da za a ci a sha sai da kuma ilimin zuciya da tunani to sannan kuma sai an jajirce akan haka za a ga daidai ci gaban hadisi yake cewa fashakal muhtaribu akahu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ana tsaka da wannan yanayi tsakanin waɗannan 'yan uwa guda biyu sai shi mai fita sana'a ya je ya kai kukan ɗan uwansa da ke tarewa a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai kokawa annabi ce shi fa ɗan uwansa baya fita sana'a bai san ya fita neman abinci ya je ya yi na a kasuwa kamar yadda shi ma yake zuwa ba yake ga ya kamata annabi ya ja makuni shi ma ya rika fita neman nasa to wannan gaba na sanar da mu cewar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk sanda abu ya zo gabansu ba sa gaggawar ɗaukan mataki ko kuma cimma wata matsaya a gaggauce a kan kari har sai sun kai maganar zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai dan uwansa ne shi sana yake fita ya je samu abin da za a ci shi shi kuma zuwa yake tare gurin annabi sallallahu alaihi wasallam in an kawo wani abu da za a ci a gaban annabi a ci da shi in ma ba a kawo ba wannan abin da ya ji na gaban annabi bai dai sare ba bai kosa ba haka yake tafi da rayuwarsa da wannan dan uwa mai fita ya nemo ya gaban kansa ya ce to shikenan kai ka zaɓa wa kanka ka je ka tare gurin manzo ka ji karatu in an samu ka cin baka samu ma ka haƙura shikenan ruwanka ni kuma na zaɓa wa kaina fitan nemo abin da zan ci in sha har wani ma ta kama ya samu to in na ga daga abin da ke da shi zan iya baka baka ba zan iya baka ba kai kaso ko ai zai iya yi haka amma dai sai ya ga ba abin da ya kamace shi ba ke tunda da akwai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake da masaniyar abin da ba su da masaniyarsa wanda yake jagoransu mai tafiyar da al'amuransu ga baki ɗayansu sai kiga bai kamata ya ɗauki matsaya ba bai kamata a ce ya ɗaukar wa kansa wani ɓangare na hukunci ba a mu'amalarsa da ɗan uwansa har sai ya je ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan yana nuna cewa sahabbai sukan so a ce jagoran al'ummar musulmi ya shigo cikin al'amuransu kuma suna ƙaddara shugabanci faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi la'allaka turzaƙo bih ai mai yiwuwa saboda shi ne ma Allah yake azurta ka abin da kake samowa a kasuwar in ka fita har ka iya samun abin da za ka ci har ka ba wa wani to wannan buɗin da kake gani a kasuwa in ba ka sani ba ta dalilin wannan bawan Allah da ya damu ya san Allah ya ce annabi ya ce ake azurta ka kai ka samu shi ma ya samu kaga kawo kuka yayi amfani ya yi ma'ana an samu mafita an samu matsaya wacce take daga wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin saboda haka wannan abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa manzo yana cewa da shi ne kai bawan Allah tsaiwar da kai da al'amarin ɗan uwanka na kana taimaka masa da abin da zai ci ya sha shi kuma ya tsayu da ƙoƙarin ganin ya san Allah ya ce annabi ya ce albarkacin wannan ɗan uwan naka na abin da zai samu ta hannunka naka abin da kake samu ike zuwa maka akan kare wannan yake nuna cewar tsaiwa da al'amarin wanda ya damu da Allah ya ce annabi ya ce yana sa kai mata ka rayuwar ta samu albarka tana sa Allah ya shigo cikin al'amuranka saboda ka damu da wanda ya damu da abin da Allah ya ce a damu da shi ta haka sai kai ma Allah ya zama yana yi da kai sai ya kwararo maka arzikinsa ya malala maka dukiyarsa sai manzo ya nuna cewar anan wannan dan uwa da yake taimaka wa dan uwansa da abin da zai ci ko zai sha kada ya fasa abin da yake kuma kada ya masa gori wannan kukan da ya kawo ina ga kamar ya kosa ko kuma zai goranta masa shi baya fita sana'a ne mai fita sana'a kada ya kuskura ya fara haka shi kansa abin da yake samu Allah na bashi ne a ta dalilin wannan bawan Allah da yake taimakawa ya ci gaba da taimakawa ya ci gaba da neman abin da yake nema ya taimakawa mai neman sanin Allah ya ce annabi ya ce za su ƙaru juna shi in ya ga zai kauce wa hanya shi da yake da ilimin Allah ya ce annabi ya ce ba zai bar shi ba zai gaya masa a matsayinsa da ɗan uwa da yake taimakonsa shi ma zai so ya taimaka masa abin da ya kamata ya taimaka masa na addini shi ma kuma ya ci gaba da taimaka masa abin da ya taimaka masa a rayuwance ya karu da shi da abin da zai ci ya sha shi da zai kare shi da abin da ya shafi Allah ya ce annabi ya ce ya fi daraja da kima abin da zai bashi akan shi abin da zai dauka ya bashi na abinci shi abin da zai kare shi da shi zai more shi a duniya zai more shi a lahira shi abin da zai bashi na abinci a nan zai ciye kashinsa an fahimta ko to saboda haka sai mun zo na musu cewa a ci gaba da tafiya a haka shi ya je ya nemo taimaka dan uwansa shi ma ya zo ya nema kuma shi ma ya taimaka masa da abin da Allah ya sanar da shi na ilimi da ya samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisi wanda imam muslim Allah ya ji kansa da rahama ya rawaita hadisin an karɓo shi daga sahabin annabi abu huraira Allah ya yarda da shi a cikin hadisin manzo yake cewa wallahu fi auni al-abdi ma kana al'abdu fi auni akhihi Allah na taimakon bawa ya agaza masa ya zama cikin al'amuransa matuƙar bawan ya kasance ina taimakon ɗan uwansa sai zamanto maganar da manzo yake cewa la'allaka turzaqu bihi mai yiwuwa kai saboda shi ma Allah yake azurta ka baka sani ba to shine nan abin da manzo ya fito da shi a fili karara yace wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah na taimakon bawa matukar bawan na taimakon dan uwansa saboda ka taimaka masa da kake da abin da zai ci izo i saurari abin da nake faɗa na wahayi na Allah ya ce ni ma a matsayina na annabi na ce i kiyaye i karu da shi to naka abin da kake samu har ka iya bashi wani abu daga ciki ta dalilinsa ne Allah yake ba da kana taimakonsa shi ma kuma Allah yana taimakon mai taimakon ɗan uwansa idan muka kalla abin anan shi da yake taimaka wa ɗan uwansa Allah yake taimaka masa ashe wannan abin da yake ba ɗan uwansa kansa yake jawo alkhairi kamar yadda da kuma ya hana shi da ya rasawa kansa alkhairi shi ne ba shi yake cewa hana wani hana kai ka hana wani kai ma ka rasa ka ba wani kai ma ka samu to wannan abu muka kasa ganewa yanzu shi muka kasa fahimta sai mutum da ganin kamar in ya bayar ne za su ƙare gwanda ya tattala gwanda ya tara gwanda ya taskake cewa ya gari shi bai ci ba wani bai ci ba kuma zuwa yi wasan su akan abin da ya bari wanda da ya yi tun yana raye tun yana dama da ya tara lahirarsa kuma da duniyan ma da ya samu wato matsayi da ɗaukaka cewa ne Allah ya wata irin sawa ne Allah ya ji kansa ya ji kan iyayensa abin da ya mana sai dai Allah ya biya shi ya samu ɗaukaka an bato a duniyar kuma ya dace da lada a lahira saboda haka mai taimakon ɗan uwansa shi ma Allah na tare da taimakonsa mai bar ɗan uwansa ba taimako izra ido ya bar shi haka to kansa shi ma ike wa asarar samun taimakon Allah su ba subhanahu ban banda wannan hadisi cikin hadisan da suke fito da hadisin da muke tsaka da bayani a kai akwai hadisin da aka karbo daga Mus'ab dan Sa'ad dan abi waqas Allah ya yarda da su shi da mahaifinsa yake cewa ra'a sa'adan anna lahu fadlun ala man duna sahabin annabi sa'ad dan abi waqas yana jin yana zaton ina da wata martaba da daraja akan sauran mutane akan wani wanda ba shi ba saboda baiwar da Allah ya masa ta abin hannu faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce masa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum ai ba a taimakon ku kai sa'ad ba a azurta ku da abin da za ku ci ku sha ku yi sutura ku yi walwala sai ta dalilin rauna raunanan cikin waɗannan da kake gani suna baibaye da kai kana jin kai wani ne a kansu wannan matsayin da ka taka ka taka shi ne saboda Allah ya fuskanci suna tattare ka, ike baka abin da za su samu in ka hana su ma in baka ba su ba to ƙarshe wani Allah zai wakilta abin ya tafi ta hannunsa shi kuma ya ba su an fahimta ku saboda haka duk sanda aka ce da wani mai rauni a ka to hanya ce ta shigowa arziki gare ka na Allah subhanahu wata'ala hanya ce sanadi ne na samun taimakon Allah gare ka wannan yasa mai gudun ya haihu in ya aure ya zama abin tausayi ya zama Allah sarki saboda me zatansa ai in 'ya'ya suka taru shine ba zai iya rike su ba zai sha wuya yayi yaya da su tunda ka san kai aure dan ka kare mutuncin kanka dan ka sami yardar Allah dan ka raya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka sama wa Annaba al'ummar da zai alfahari da ita ranar alkiyama to allan da kake wannan niyyar dan shi ba zai baka ka tozarta ba in ka sa wannan a ranka hankali kwance ko ƴaƴanka sun kai ɗari za ka zauna da su lafiya kuma ka iya tafiyar da al'amuransu wannan nan da suke karkashin ka wannan yana ɗan shekara uku wannan ɗan shekara hudu wannan ɗan shekara biyu wannan yanzu ake goyonsa ga wani a ciki duk allah ya san da kayansa domin duk kowanne kan ya zo da arzikinsa zai zo kuma ba zai mutu ba sai ya gama cin arzikinsa kai hanya ne sala ce sanadi ne na abin da za su samu biyo ta hannunka to mutum ya kasa fahimtar wannan sai ka ta ƙoƙar ka gane da shi amma yana ganin har yanzu kai ne baka waye ba wai shine waye amma da za ka zauna da shi sai ce to ya aka mai kwana a shago kuma da sana'ar sana'arsa yake fita bai samu ba zo ya zauna ita eh, gumi ina sallar lami to wannan yanayi na bana kaza kaza kaza to amma kuma ga mai 'ya'ya ishirin talatin ya fita ya dawo da jakunkunan leda wata baka wata mai ja da yalo ko an da ana tarasa ana sanda zuwa guda nawa ka taba ganin irin wani tara baka ka sha gani ba za su kirgu ba ai wannan yake da tuna min da wani lokaci al'ummar mu da muke rayuwa ciki ko kana malami kana ba da karatu amma kuma saurayi ne kai baka riga kai aure ba to da za a ce azumi ya zo ana ƙoƙarin bayar da irin wato buhun shinkafa ko gero sai ka jana ai malam bai aure ba a yanko masa yadi biyar a baki ka gama ana in an baka hatsi kai ya da shi kai in dai ba babanka za ka taimaka ko babanka ba an fahimta ko haka yake faru amma duk wanda aka ce da wani a ƙarƙashinsa mai sanin shari'a mai sanin addini za ga yana ƙoƙarin itausaya waɗannan nauyin da ke ƙarƙashinka ta dalilin sai ya dauki abu ya baka ina ga inda ya baka zai yi wuya ka haramta musu zai wuya baka ba su ba damuwa ka da ba su an fahimta ko to haka za ga irin wani saboda haka Allah subhanahu wata'ala yakan taimakawa mai taimakawa shi da ake ga cewar ya tare a gurin manzo yana koyan karatu yana koyan ilimi amma bai da wani abu da zai shigo masa da wani abu na da zai ce sha ko sutura ina da rauni ta nan to wancan karfin da yake da shi na sanin Allah ya ce annabi ya ce to sanar da yake daga wajen wannan ta dalilin wannan albarkacin abin da yake kokarin sani Allah yake kwaranyo arzikin ta hannun dan wannan nasa ya samu ibashi shi ma kuma ya tsaya ya tsare abin da Allah yake so a tsare da shi a tsare shi to haka abubuwan suke tafiya sannan banda wannan hadisi wanda Imam al-Bukhari rawace shi akwai kuma hadisi wanda imam abu dawud ya rawaice shi da jerin mazaje kyakkyawa an karɓo hadisin daga abid darda da allah yadda da shi ya ce na ji manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yana cewa goni bu'afa ku nemo min raunana ku nemo min raunana cikin al'ummata waɗanda ba su da gata cikin wato jama'ata a nemo minsu a kirawo minsu fa inna ma tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum in ba ku sani ba ku sani haƙiƙa ana azurta ku ne ana taimakon ku ne ta dalilin raunanan cikin waɗannan raunanan da suke zagaye da kai kake damuwa da al'amarin su ta dalilin su Allah yake yi maka da abin da ka samu ka ci su ma kuma su samu wayan ji bahaushe albarkacin kaza kadangare ke shan ruwan kasko sai a samo kasko a zuba kaza ruwa sai kadangare ya zo ya sha eh albarkacin kaza kadangare ke shan ruwan kasko amma albarkacin kadangare kaza take samun ruwan kasko an fahimta ko a haka mu muna ganin saboda kazan ne zai sha abinda ban so yake ga mana a wannan hadisin wannan rauna nan su kadangaren da suke zuwa su sha ta dalilin su ne Allah ya samarwa da kaza ruwan da za ta sha ita da ake gani tace ce mai karfi a ciki kai ne kazar da kake kokarin ka samu mata dusar ka samu mata ruwan ka zuba mata ka samu mata kanzan ka bata saboda tana karkashin kulawarka ka tsaye da al'amuranta sai Allah yake baka abin da zaka samu ka bata an fahimta ko to haka abin yake tafiya in ka gane wannan abu ne mai sauki in ko baka gane ba to shine sai ka ta bituwa baka gano inda baki zaren yake saboda haka arziki na Allah subhanahu wata'ala yana ba da shiga wanda ya so kuma yakan ba da shiga mai taimakawa wasunsa don haka ta ɓangaren abin da ya shafi fikihun wannan hadisi da fa'idojin da ya kunsa sai malamai suke cewa wannan hadisi yana kwaɗaitar da al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama game da taimakawa ma'abota ilimi da ɗaliban ilimi wannan hadisi na nuna a taimakawa masu neman ilimi su neme shi don al'umma ta samu haske na ilimi don al'umma ta rayu da ilimi in aka rasa masu ilimi cikin al'umma al'umma ta ɓace wannan hadisi na nuna a taimakawa ma'abota ba da ilimi kamar shi manzan da yake koya wannan dan uwan wancan din da yake sana'a ai in ba manzan da zai koyi abin ta ya zai ya koya shi manzan ya zauna dirsha ba shi da abin yi sai wannan ya zo ya koya wannan ya zo ya koya wannan ya zo ya koya in bai zauna baya za su su iya zai yu, ba zai yu ba to ashe na buƙatar a taimaka masa don rayuwarsa rayuwar al'umma ce ci gabansa ci gaban al'umma ne waɗannan da suke zagaye da shi suke koyon ilimi a samu haske cikin al'umma abin a taimaka musu ne domin in ba shi su ne madadi su suka koyi abin da yake da shi wannan ya iya kaza ciki abin da yake da shi wannan ya koyi kaza cikin abin da yake da shi zuwa gaba su za su rika tafiyar da rayuwa al'ummar a ilmance an fahimta ku to shine malamai suka ce wannan hadisi na nuna cewar lallai musulunci na kwadaitar da a taimaka wa masu ilimi a taimaka wa masu neman ilimi dan da haka ilimi yake zarcewa kuma da haka al'umma take samun haskaka shi yasa sahabbai suka dage wajen wannan suna da wannan kokar su dauko bino su kawo manzo sallallahu alaihi wasallam wani ya tatso nono ya kawo gidan manzo sallallahu alaihi wasallam wani ya kawo kaza wani ya kawo kaza hatta kai a cikin gida ma ana nema a rikici tsakanin matan manzo har suke cewa da manzo ai sai a je a jawo sahabbai kunne ai ko da kyauta da suke yi a ranar kwanan Aisha abin ya ishe su haka ai ba Aisha ba ce kawai a gidan a rika aikowa har ranar kwanan da ba na Aisha ba su ma su dauki abin da aka kawo su kawo manzo ba a kawo ha'ai wannan haka za ma ai ba ko to wanda sai ke nuna cewar wannan taimakawa ilimin ne don za ka tar wanda ya damu da harka ta ilimi yakan ɗauke masa hankali daga wasu abubuwan da aka sani za a je a yi yau da kullum a je a samu kuma da zai iya watsar da wani ilimin shi ma yana da basira da gogewa da zai je ya samu abin da ake samu kai ma da yadda wasu suka samu to amma wannan mahimmancin abin wannan ina da mahimmanci matuƙa kwarai da gaske wanda ya sa a gwamnatin da ta gabata lokacin shekarau ya yi gudunmawa matuƙa ga masu ilimi kuma abin a yaba masa an taimakawa limamai da ba su allowance na juma'a wanda duk sati suna ba al'umma saƙo na Allah ya ce annabi ya ce ilimi ya haskaka cikin wannan al'umma su suke tsaye akan harkar ɗaurin auren jama'a su suke tsaye akan harkar abin da ya shafi wato ainihin rabon gado su suke tsaye akan harkar sulhu tsakanin al'umma raba in aure ya dina neman rabuwa ko kuma yadda za a sasanta duk su ne tsaye akan wannan abu rayuwar al'umma duk tana da wurwura su da sun samu matsala al'umma ta samu matsala su ne limamai ya zo ya tsaya ya kabbara gidansa ba masara ya raka ɗaya yanzu ta uku yake dole ta samu rafkanuwa amma hankalinsa ya kwanta ya nutsu duk sallar ku ta samu ko to irin wannan abin da aka yi abu ne mai kyau matuƙa ƙwarai da gaske ina da asali a addini ka taimaki masu ilimi masu wato anin tafiyar da al'amuran al'umma in suka samu gudunmuwa al'umma ma ta samu gudunmuwa amma wanda ya jahilci wannan sai cayo wasu aka ware gwamnatin ma ta yan muwa da yan boraji shi kuma saboda ya jahilci mahimmancin waɗanda ake wannan abu hatta ma'aikata da aka ce a basu kuɗin rago ko a basu kuɗin hatsi to shi da aikin da yake yi a asibiti yake malamin makaranta ne a wata ma'aikata ce kai da kabo shi iska can zaka tafi an ce a ma'aikata kaza yake kaza zaka je a yi ma a makaranta kaza yake ba da ilimi ga dan nan kakawo a asibiti aka aje likita ga ka ba lafiya nan zaka tafi to idan likita yana cikin tension ga amin yadda zai maka aiki daidai ka ɗauki ɗanka kai ya farde shi ba daidai ba ko amma aka taimake shi an taimake ka ya fa ɗauki kuɗin a baka kuma ka je ba za ka samu wanda zai ma aikin baka to irin wannan abubuwan ba kowa yake fahimtar sa sai ka nisa tunani sai ga cewa abu ne mai kyau kuma Allah ya sa sauran gwamnati suna muke da su su ma su ci gaba da yin wannan abu ayyukan alkhairi an faro su ba abin a watsar ba ne dan ba kai ka fara ba ka ci gaba alkhairi ne kai ma sai ka ka tara kanka kafin Allah ya karɓi rayuwa sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa ana azurta bawa mutum a ta dalilin wanda yake ɗaukan ɗawaine su ‘ya'ya ne mata ne iyaye ne sai Allah ya koro ma abin da za ka samu ka ba su kai ka ci su su ci sau da haka mutum ya rai tunanin cewar in yana da nauyi a ƙarƙashinsa shi ne zai sha wuya zine zai zama mara abu a hannu a ba haka ba wanda ba suke santarantan su suka fi shan wuyar al'amura don wani ɗaukin da za su samu da gwanta yake kai a yi shi kaɗai ne a shago fa yake kwano wacce ku zuba masa a kwano ku bashi wancan kuma sai a ɗau buhu sai a kama a dire an san cewa din da aka yi sati makaranta sun murgine shi an fahimta ko sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu cewa lalle mu rika girmama al'amarin addini fiye da al'amarin duniya domin wannan da ya tare gurin annabi sallallahu alaihi sallam ya damu da Allah ya ce annabi ya ce ai al'amarin addini damu da shi sai annabi ya nuna wancan mai fita sana'a cewar kai abinda wannan bawan Allah yake yi mahimmancinsa ya fi wanda kake yi domin kan ma da kake samu abin da kake samu saboda wannan ake baka in ka ce za ka tunkuɗe wannan daga abin da yake yi ko za ka janye hannunka to kai ma za ka rasu gudanar aka irin wannan kana zaza mutane maya maya suna karuwa da kai kuka lokaci guda ka ce kai abin ya yi shaka ko ya kama gabansa sai ka kuma kuma gurin fayau kai ma sai ka ta gana abubuwa suna sauya sai ka jana alhaji da ya fada kwata shi ya faɗar da kansa don shi ya kore wa kansa hanyar shigo arziki sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu cewar abin da ya dace ga ɗalibin ilimi ya yi ƙoƙari ya haɗa riba biyu ya riƙa zuwa neman ilimi kuma ya samu wani lokaci ya ware wa kansa nemo abin da zai ciye sha don gudun irin wannan kai kukan da ya faru tsakanin waɗannan 'yan uwan su sun dace sun kai kukan gurin manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba da mafita suka yadda mafita ce suka bi a irin wannan lokacin dan uwanka yana kuka da kai ije ya ga malama sai ce ai malam din ma ka san da yake shi ma layin su isa ya goyi bayan sa ko to da ka zo a waye gari harkar neman ilimin tana nema kai ma ta kwace ma to hada biyu dan ragi wani lokaci ka dan ruka zuwa aje a dan roro abin da za a roro kuma dawo ka sa ilimi a gaba sai ka zama ka hada wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi lahira da abin da Allah ya hore maka na lafiya na abin da zaka ci ka sha kuma kakka manta rabanka na duniya je ka kai ma dan kai a kawo da kai ka dan roro kai dai kakka zama mai zalama kakka zama dan wato ba daga kafa tafiya kasuwa karfe bakwai ba za ka fito ba sai ce ku fito za a rufe a zo kai iliminka awa biyar awa shida to ware kuma wasu awoyin tafi ka je a dan yi abin za a samu abin da za a ci sai zamanto ba za ka samu kanka wani na tunanin zai maka gori ko kuma na tunanin zai kai kuka akan abin da kake da shi saboda me hannun bayarwa ya fi hannun karba a waye gari kana samun ilimi kuma kana iya ɗauka abu ma da kake da shi ka bayan ya fi daraja akan ana gaba ka ake baka ake ana maka kallon almajiri ne musamman saboda yanzu a halin da ake ciki ba kowa yake ganin girman darajar ilimin ba ya tsaya ya ɗaukake ta cewar in ya ɗaukake ta ya ɗaukaki Allah ya ce annabi ya ce ne ya ɗaukaki al'umma ne gaba ɗaya waɗannan kusan su ne abubuwan da wannan hadisi yake koda mu a takaice saboda haka a tsarin da koyarwa addinin musulunci lalle harka ta ilimi harka ce mai girman gaske a bata kulawa a bata muhimmancin da ya kamata shi ne yake sa al'umma ta zama ta ci gaba a damu da abubuwan sana'a na al'umma ta haka ake samu waɗanda suka san ciwon kansu kuma a rage zauna gari banza a dai wannan gaba nake da cewa Allah ya saka wa shekaru da alkhairi bayan abin da nake faɗa an taimaka wa irin su ma'aikata limamai malamai da sauransu to in ka dawo gurin magana cewar sana'a din nan shi ma haka ya a lokacinsu aka ɗauki kafintoci aka ɗebo wasu adadin jama'a aka kai musu aka samu masu kwamfuta aka ɗauki wasu adadin jama'a aka kai musu aka samu kanuka aka ɗauki wasu adadin jama'a aka kai musu idan kuka iya aka ce eh an kai lokacin yaye ku wanda suka koyi kwamfuta sai a sai ma kwamfuta a sai maka sakana a sai maka abin da ya shafi wato ainihin banda sakanar abubuwan da suke tarkacen ita kwamfutar sannan kuma sai a kawo kudin kama shago a baka kaga an ce ka je ka rike kanka wani ma ya zo ya liku da kai ya koyi kwamfutar ya iya haka kuma aka rika wanda suka yi kafintanci su ma bayan ka gama sai a ce to me ike hada wa kafinta kayan aiki eh da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to ga su ga kudin kama shago wannan ba karamin tunani bane miki salo ne na gina al'umma a gina ta ta bangaren neman nata na kanta a gina ta ta bangaren kuma harkar ilimi kuma a wannan lokacin aka kokarin abin da ya shafi teachers board aka yawaita malamai akwai malamin da na sani na sannan muna korwa da shi a makarantar gidan nan malami ne mai hazaka mai kokari ana cewa da shi malam mifta a wannan lokacin gwamnati da take cewa ina masu neman aiki da suke da karatu a hannu da takarda mai kyau su zo za a dauke su a wannan muka rasa shi ya tafi gwamnati to amma ba a rasa shi ba da wasu sun samu mu samu rabon mu abin da muka samu to irin wannan abun shi yake haɓaka al'umma a ilmantar da ita da wanda suka san ilimin a samar da su a sama musu aiki a kuma bibi wanda su ba su karatu ba ko kuma suna da karatun amma ba na bangaren rena al'umma da ba su ilimi ba su zo su rike kansu da sana'ar da za su to da haka al'umma take ci gaba take rayuwa kuma muna ba da shawara duk magonatun da ake da su da masu ci yanzu da wanda za su zo nan gaba to su rike irin wannan salo za su yi martaba da kima a gurin al'umma da suke wato alin jagoranta kuma za su yi martaba da kima a gurin ubangijin da ya danka jagoranci a hannunsu Allah ya sa mu dace wannan shine karatun mu yau abinda muka da Allah ba mu ladan sa kuskure Allah ya yafe mu na kan Allah da na ɗaukar ma alƙawari ko in ranar ta zo kai min haka kana daga can da kake a matsayin an karawa zan karanta maka tambayar ga malam ka ji bayani da gare shi fiye da yadda za ka ji daga waje na yadda ya faro magana mu bashi ya karasa sati, insha Allah an kawo wannan hadisin a babin dogaro da Allah ko sannan kuma da samun ƙarin imani da sakankan cewa, to amma an kawo mana labarin wasu ‘yan uwa ɗaya yana zuwa ya tare gurin manzo ya ƙaru da ilimi ɗaya kuma yana tafiya sana'a a wanne ne bayanin dogaro da allah yake a cikin ko a wanne ne bayanin sakankan cewa da yaƙinin yake a ciki ai dama mun faɗa a tattowar da muke cewar a tsarin addinin musulunci dogaro da Allah haɗe yake da fita nema wannan bawan Allah da yake ta fita sana'a ya ɗauki irin salon da tsuntsu ike yi a hadisan da muka baya ko to da za ku dogara da Allah kamar yadda tsuntsu ike dogaro da Allah da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye su kwana cikin su su tashi kai daga bacci cikinsu ba komai su fita nema su dawo kwanciya bacci cikinsu ya cika tsirtsir to wannan bawan allah da yake fita neman yake samowa ya dogara da allah ya hada da sababi ya fita ya nemo kamar yadda tsuntsaye suke kokarin wannan sai allah ya bashi an fahimci dogaran da allah kuma akwai yaƙini da sakankan cewa na cewar tunda allah ya ce ya halice mu domin mu bauta masa mai tafiya ya neman ilimin abin da zai bauta wa Allah da shi ya sami yaƙini na cewar inda ya damu da abin da Allah ya ce a damu da shi Allah ba zai bashi bai bashi ba an fahimta shi sa sai aka sama masa wanda in ya samo zai rika kawo masa yana ci an fahimta ko sannan banda wannan shi da aka ce da shi a'a ai kai baka sani ba mai wa ma arzikin da kake samu na zuwa ka je ka samu a sana'an nan da kake yi ta dalilin wannan da kake taimakawa Allah yake baka sai sakankance da abin da manzo ya faɗa bai ja ba na samu karuwar imani domin ya karɓi bayanin manzo ya hau kai ya zauna an fahimta ko to hadisin ta guri daban-daban yake zaune daram a cikin wannan babu Allah ya saka imamun nawawi da alkhairi tambayarsa tambaya ce mai mahimmanci domin shi shine fahimtar hadisin